الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya haɗa mu don ci gaba da karatu a cikin littafin arba'unan nawawi na al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala kamar da. darasinmu na biyu gabata mun kawo ainihi ƙarshen hadisi na biyu cikin wannan littafi sai dai muna bibiyar abubuwa masu fa'ida cikin hadisin muna ambata mu kanmu don mu samu ƙaruwa a wannan darasin namu na uku insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗau darasinmu daga inda muka dakata a satin da ya gabata inda muka dakata bayani ne dangane da abin da ya shayi imani da Allah ko rukunin imani da Allah da shi jibril alaihi salam ya yi ma'anabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya cewa ya ba shi labari ne a imani ce an tumina billah wa mala'ikati wa kutubihi to mun je. imani da Allah da kuma yadda za mu yi imani da Allah musamman a darasinmu da ya gabata na biyu. To inda muke yanzu gaba da muka magana a kanta shi ne game da imani da mala'iku. Akwai buƙatar mu san cewa su mala'iku wata halitta ce ta Allah, waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya talitta su da haske. kuma su bisa ga hakikani ba mata na ba kuma su bisa ga hakikani ba maza ba ne Sannan ba su cin abinci ba su shan abin sha ba kamar mu 'yan adam suke ba ba sa yin aure ko haihuwa a'a abinda an nasu kawai bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan mala'iku sun kasu kamar gida hudu akwai mala'iku waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wakilta su don ɗai tsare ‘yan adam ba da kariya dama muna rayuwa tare da aljannu kama daga masu imani daga cikinsu da waɗanda yake marasa imani waɗanda aibinsu da sharrinsu yana bayyana gare mu sai ka ga wani bawan Allah ko wata bawayar Allah aljannan shaidanu sai su zo su shige ciki na ɓangaren namiji ko mace su yi ta wahalar da suwa to akwai mala'ikun da Allah subhanahu wa ta'ala ya wakilta ma kiyaye 'yan adam suna ba da kariya musamman idan muna bibiyar zikirkira waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta shemu don samun kariya kamar bayan ƙari sallar asubahi da kuma bayan ƙare sallar magriba akwai zikirkira waɗanda suna da muhimmanci gare mu mai don samun kariyar Allah tare da haka kuma Allah ta'ala ya taliki su waɗannan mala'iku masu ba da kariya ga 'yan adam daga cikin zikiran da ya kamata a ce mun kula da su bayan ƙare sallar asuba kuma bayan ƙare sallar magriba kamar mu yi ahad so uku qul a'udhu bi rabbin nas sau uku qul a'udhu bi rabbil falq sau uku sannan mu biyar da bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil sama wa huwa alim sau uku insha Allah wa ta'ala duk wanda Allah ya muwafaka ya karanta waɗanga lafuzza to Allah yana ba shi kariya daga yin magariba har waye gari Allah ba zai ba duk wani azzalumi. ikon saduwa da shi ba na ɗan adam ne ko na aljanu ya samu ya ƙara da uzu da kalimatin lahi hammatin min sharin ma khalaq to wannan yana da muhimmanci kwarai mu kula da shi tare da cewa Allah ta'ala ya talitta mala'iku masu ba da kariya ga bani adam sannan nau'in kalan mala'iku na biyu su ne mala'ikun da Allah subhanahu wa ta'ala ya wakilta musu karɓe rayuwar 'yan adam akwai mala'ika mai karɓar rayuwa sannan da mataimakan shi wannan mala'ikar waɗanda suke tafiya tare da shi sannan na uku akwai mala'iku waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya wakilta su domin yin tambaya ga mu bayin Allah a cikin ƙaburburanmu duk wanda aka binne daga cikinmu to za su zo su yi masa tambayoyi kamar guda uku waye ne mahaliccinka menene addininka waye ne annabinka idan har Allah subhanahu wata'ala ya yi ma mutum muwafaka shi musulmi ne wanda ya ba da gaskiya ga Allah ya ɗayanta Allah da bauta to zai karɓa musu wannan tambaya cikin sauƙi sai su ce ka kwanta ka huta ni'ima da rahama da gawara za su lullube wanda ya samu wannan dama idan kuma shi fajiri ne ya san abin amma bai da damar karbawa ko ya buɗe baki ne don ya yi magana abin da kawai zai yi a cikin bakin aha aha la'adari kawai abin da yake cewa bai sani ba su kuma sai su ce kada ka sani daga nan musiba da tashin hankali sun lullufe shi sai nau'in kalan mala'iku na hudu waɗanda su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala Yau, wakilta haɗuwa da muminai a ranar alkiyama suna yi musu bushara wata talafahumul mala'ika mala'iku suna haɗuwa da su ranar alkiyama suna yi musu bushara ga alkawalin da Allah ya yi musu nan duniya Kina Allah ta'ala ya karka sama mala'iku ayyukansu kala daban-daban ita wannan sama da muke gani ya tabbata hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sama ta yi tsuwa kamar an zo ga wani ƙarhe da ƙarhe ya yi irin kukan nan da ya kai kuma ya cancanta gare ta ta yi haka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda babu wani wuri inda mutum ɗan adam zai iya aza wartansa guda hudu ko yatsunsa guda hudu cikin sama ɗin nan kama daga ta ɗaya har ta bakwai kwace akwai mala'iki a eh, wurin ko dai yana sujada ko kuma yana ruku'i yana tasbihi ga Allah shi yasa a wani wurin Allah ta'ala ya ce wa ma ya alamu da rabbika illa ba wanda ya san yawan rundunar Allah sai shi Allah don haka wannan sama da muke gani ta ɗaya har zuwa ta bakwai tana makare da mala'iku ne kuma suna ɗa'a da bauta ga Allah shi yasa abinda muka aikata na alkairi zai dawo mana ba dan za mu ƙarar da Allah da komai ba sabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard abinda a cikin sama da abinda a cikin ƙasa yana tasbihi ga Allah walakin la tafsir tafqahuna tasbihahum sai dai ku bayi ba ku iya gane tasbihin za ka yi kikin mota kaka tashe ta ba za ka daga da ita ba sai ta yi tasbihi ga Allah fankar da za ka budawa ko esin ka kamin ya ware maka amfani sai ya yi tasbihi ga Allah itatuwa ganyaye da ka kadawa da duk wani abu da ka sani jirgin sama mota ko mina na sai ya yi tasbihi ga Allah walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai mu bayan Allah ba za mu iya gane wannan tasbihin nasu ba amma Allah ya tabbatar da duk abin da a cikin sama da abin da a cikin ƙasa suna tasbihi ga Allah za ka kaga ibada da muke yi muna yi ne don kanmu don amfanin ta ya dawo ga kanmu ba don za mu iya karatar da Allah da komai da abin da muka yi na ibada ba sai imani da littafan Allah wa kutubihi kenan imani da littafan Allah wajibi na ga kowane musulmi ya yi imani da littafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ga annabawan da suka gabata kamar attaura da Allah ta'ala ya bada ta ga annabi Musa injila da Allah ya bada ta ga annabi Isa zabura da Allah ya bada ta ga annabi Dawud akwai kuma suhufu Ibrahim wa Musa wasu takardu waɗanda aka saukar daga sama waɗanda Allah ta'ala ya ba annabi Ibrahim waɗanda ba a ambace su ba ko cewa ga sunansu illa an ce musu suhu wasu takardu da Allah ta'ala ya bashi sannan ga alkur'ani da Allah ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wajibinmu na mu yi imani da waɗanga littattafai da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar daga sama babu wani wanda za mu cewa a gashi mun ta a gaba ɗaya mun yi imani da suwa saboda littafin da ya zo ma yahudawa na attaura daga wurin Allah littafi ne daga wurin Allah kuma tabbatacce babu wani abu ciki wanda yake na kuskure haka injila haka zabura sai dai waɗanda suka zo daga baya bayan annabawa sun shuɗa suka caccanza kuma har yanzu ana nan akan caccanzawa ana samun old testament da kuma new testament kullun dai cikin gyare-gyare suke wanda kuma ita maganar Allah ba ta da bukata zuwa ga gyara dama da Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alqur'ani duk abinda alqur'ani ya tabbatar na shari'o'in su yana nan ciki wanda kuma alqur'ani ya goge cewa shari'o'in su sun dakata akan su to kuma sun gogu wanda shine su ba su ba da gaskiya ba game da shi to abu na biyu mu yi imani da ingancin dukkan wani abu da alƙur'ani ya ba da labari idan alƙur'ani ya ba da labarin abu kaza ya faru mu ba mu gani ba ba a yi muna nan ba kamar labarin annabi nuhu alaihi salam wanda shine harkon manzo bisa bayan ƙasa eh, to kawai abinda an namu sai mu ba da gaskiya mu yadda mu aminta wanga shi aikin da an ka mana ba mu da wani abu wanda za mu yi idan alkur'ani ya ba da labari bayan yadda da aminta mu ce sami'ina wa ata'ana to abu na uku shine mu yi imani da abin da ke cikin wato littawai waɗanda suka gabata waɗanda abin nan da a cikinsu na hukunci bai saba ma alkur'ani ba aga wannan tsarkin da muke yi na ruwa al-istinja'u asali ba mu aka saukar ma da shi ba asali na ɓangaren yahudawa na wannan tsarkin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dawo madina kuma ya isko su yahudawan madina suna yi kuma da Allah ta'ala ya saukar mai alkur'ani ba a kore wancan tsarkin ba sai ya zama ma gashi muna a kai ne shi na wangaɗin da muka shi na yahudawa kai ka gani ko wani bambanci da muke da su su basu da al-istijmaru mu sai Allah ya kasa mana tsarkin ya zama akwai al-istijmaru akwai kuma al-istinja'u kamar na karta kila mutum yana cikin daji bai da ruwa ga hanyar da zai biya ya dahara to su kuma irin wannan nau'in ne ba su da na ruwan nan suke da shi kaga duk abinda alkur'ani ya tabbatar nasu to mu ma lalle dole mu tabbatar da shi shi abin da aka fata da ƙauna gare mu to abu na hudu shine mu yi imani da abin da wato aka sanar da mu a cikin littafin wannan alƙur'ani kamar sunayen waɗanga littattafai da aka ambata kamar irin attaura mu yadda da haka ne sunanta injila mu yadda zabura mu yadda sofe Ibrahim wa Musa su ma mu yadda wanda za mu gana annabi Musa ma Allah subhanahu ta'ala ya yawaita magana da shi cikin Ƙur'ani ko da yadda don ya gana da Allah ya bar ɗan uwa ne a Harunu yana kula da jama'a sai wani da aka ce ma Musa Samiri yana cikin jama'ar to sai ya zo ya kera wani ɗan maraƙi na gwalagwalan zinari ya yi mishi wata ƙawa da wata hanyar da iska ke bi kamar yana yin kuka zai wo haka yin iska ya kada cikin shi lokacin da annabin Allah Musa alaihi salam ya dawo daga wurin ganawa da Allah sai ya tare daga mutane suna bauta ma wani Allah sai ya damu raina ya ɓaci wa alƙal alwaha abinda Allah ya bashi na alluna a taura sai ya she cikin fushi a gani ko shi Allah subhanahu Ta'ala ya ambaci nashi littafin da aka bashi wani wuri akan al'alwa kamar ta zo ne bisa ga sura ta alluna ita littayin attaura wajibinmu ne mu yi imani da waɗannan mu ba da gaskiya kuma mu tabbatar da haka har yanzu dai muna nan cikin wannan gaba ta cewa ka yi imani da Allah da ranar lahira mun kawo wurin da malam ya tattauna mana cewa imani da rana ta ƙarshe lalle ne mu imani da ranar lahira mu yadda mu yadda ta kunshi abubuwa ita kamar guda hudu na ɗaya daga cikinsu imani da cewa tabbas akwai wata rana wadda ita ce rana ta ƙarshe wadda Allah zai tayar da dukkan mutanen da suke cikin kaburburra to wannan bai da wani mafhumi kamar a ce mutum ya nutse ruwa ko wuta ta kone mutum ko ya hada cikin irin manya-manyan ah, mashinan da kanwunna ke amfani da shi an nike shi a ce shi ba ya tashi tunda ba kabari ba ne a'a almuhimmu duk inda mutum yake to Allah subhanahu wata'ala zai tayar da shi muddin dai Allah ta'ala ya halicce shi ba sai na kabari ba to mu imani da aukuwar wannan rana tana nan zuwa babu makawa to abu na biyu shi ne yin imani da duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani dangane da alkiyama da kuma abin da ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a game da sha'anin ita wannan alkiyama na kasantuwar mutane za a tara su ga sunan ba su da takalma suna tsirara wato kaciyar da mahaifin nan su ma suka yi musu ta ɗebe babu ita babu alamarta har ma uwar Allah ya ƙara mata yadda ta ce ya rasulallah a rijalu wannan sa maza da mata a tara turi guda tsirara kuma ba su da sutura tana kallon irin musiba da fitinar da annan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata al'amarin ya wuce nan al'amarin alkiyama ya wuce namiji ya kalli mace walau ko ya ga shawarta ko ita mace ta kalli namiji ta ga shi. al'amarin ya wuce nan saboda me za a zo da rana kusa da kawo kamu akwai ruwaya guda biyu ko dai gwargwadon mil irin wanga na harka kilomita akwai kilomita kuma akwai miles ko to gwargwadon mil guda wata ruwaya ta nuna tsakanin kanmu da rana mil guda to yanzu mu jibi irin awon tahiyyar yammu da rana amma wani lokacin in digirin ta ya karu sai mun shiga cikin ɗemuwa to wannan lokacin za a kawo ta ta zama daidai mil guda wata ya kuma ta nuna irin ɗan abin nan da mata suke shayin kwalli da shi ana ce mai maci ko yawwa da wanda baki ne gaban harcen mutum rana za ta zo gab da mu to saboda zuwan da take tsiyayo mana zuwa tana kwaranya a jikinmu gashi kuma a wannan rana la wa ziratan wizra okra wata rayuwa ba ta iya ɗaukar laihin wata ma'ana kowa bai ɗaukar laihin kowa idan ka tana karara tana zuba za ta ci gaba da biyar jikinka wasu su za ta kawo bakin wato ainihi ƙawahuwansu kamar nan wasu kuma za ta kawo wurin gwiwa wasu za ta kawo a kunkuru wasu za ta kawo musu wani ma sai ta haɗe shi faf ana cikin wannan za ka ji kwakwalwar wasu tana yin bindiga alhali kuma ba maganar mutuwa tun da harge an tashi tashi na ƙarshe wanda ba maganar mutuwa to ina maganar waye mutum ya kalli mace ya ga mace ce ko ita mace ta kalli namiji ta ga namiji daga nan aisha allah ya ƙara mata yadda ta tabbata al'amarin nan al'amari ne mai tsanani to dole na mu yadda da labarin gada manzon Allah ya basu su sallallahu alaihi wa sallam alhali kuma ba mu gani ba an ba mu labarin na to sai mu lamunta kuma mu aminta to abu na uku shine yin imani da duk abinda shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata game da ranar alkiyama kamar taukin alkausara annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa zai zo ya tsaya a kan tafkinsa sannan kuma akwai kofuka na shan ruwa wanda sun kai yawan taurarin sama shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai tsaya bakin tafkin yana ɗiba yana yana mu yana bamu to dole ne mu yi imani da haka sannan da zarar ka sha ruwan wannan tafkin ba za ka sake jin kishirwa ba har abada muna fata muna kauna Allah ya shayar da musuwa da ramashi to ana cikin wannan hali wasu gungun musulmi sun tsallake suradi sun yi komai sun zo don su zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su ruwan su sha sai mala'iku su biyo su da buloli na wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ummati ummati wayannan jama'a ta ne wayannan jama'a ta ne suna cewa gayyaru wa baddalu ba'da baka sani ba bayan da ka wuce sun hurhura sun canza sai a kora su su koma baya a gani ko saboda sun kirkira wasu abubuwa na bidiyoyi waɗanda suka saba makarantar suwar annabi sallallahu alaihi wasallam to dole ne mu yi imani da wannan tafkin bayan mun yi imani da wannan tafkin mu yi imani da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto haka annabawa za su yi ceto haka manzannin Allah za su yi ceto haka salihan bayan Allah za su yi ceto haka shahidai za su yi ceto haka waliyan Allah za su yi ceto amma duk dai da izinin Allah ba wani wanda ada dama yin ceto ba tare da izinin ubangiji ba man dallazi yashfa'u indahu illa bi izni ba wanda adda iko yayi ceto in ba Allah ya bashi izini ba kuma dole ne mu yadda cewa akwai sirafi. wanda za a aza shi kamar gada saman wuta kuma sama ne za mu bi mu wuce sannan mu kama hanyar zuwa aljanna wasu mu za su zo su wuce kamar walƙiya kamar wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wasu kuma za su zo kamar dawaki masu ƙarfi su wuce wasu kuma za su zo kamar ƙatta majiya ƙarfi su wuce wasu kuma za su zo suna hanzari su wuce wasu kuma za su zo suna tintibe suna haɗuwa suna ƙoƙari dai su ga cewa sun wuce Allah ya ba su cin nasara su wuce wasu kuma za su zo suna saman siraɗin sai su kife su haɗa cikin wuta Allah ya kare mu to dole ne mu yadda cewa akwai wannan siraɗin kuma duk sai mun haushi a gani ko sai dai wasu bayan Allah mutum dubu saba'in waɗanda su a ba za a yi musu tambaya ba a kabarinsu sannan ba su da hizabi ba su da wani abu da sun yi lahira sai aljanna waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su ya lissawa su a hadisi e mutum dubu saba'in wata ruwaya ta nuna cewa kuma dubu saba'in sau dubu saba'in waɗanda aikin da suke a kai ne yana da wahala ba kowa ka iya shi ba la yastarkun ba su neman a yi masu kamar addu'a kana da wani abu na damuwa wani ya rika jikinka ko wani abu ya yi maka addu'a ba ka nema sannan kuma ka yi ba ka yi sannan kuma ya halatta ka yi din sannan kuma ba su shan magani ba su ba a yi masu allura ba su shan magani in suna kamar mu ce irin ciwon hannu da sauran na aure babu wani abu sai dai ciwon ya gaji ya bari kuma alhali nan babban abin da ya kamata mu fahimta ya halatta mutum ya nemi magani ko don annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magani kuma ya yi umarni da a nemi magani amma su wa'annan wasu bayi ne masu matsayi mai girma kaga in mutum ya ga cewa yana iya shiga cikin su sai ya gwada ko yawa amma aikin su yana da wahala kwarai to su su dubu saba'in ne wata ruwaya ta nuna cewa dubu saba'in sau dubu saba'in su kan da sun zo ranar lahira sai gidan aljanna kawai to dole ne mu yadda da mas'uliyar siraɗi mu yadda cewa akwai aljanna Allah ya talita ta ya aje mu yadda da gidan wuta akwai shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tanadi ne ya aje don waɗanda suka fanɗare suka bijire da kuma waɗanda suke kafirai ne ita kuma gidan aljanna bayan Allah da suka ɗayanta Allah da bauta suka yi biyayya da ɗa'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan yana daga cikin abin da au wajibi mu abin nan mai imani da shi abu na hudu wanda kusan shine na karshe cikin wannan gaba yin imani da ni'imar kabari da kuma azabar kabari saboda ni wannan ya tabbata a cikin alkur'ani da sunna da kuma haduwar maluma magabata sun tabbatar da akwai ni'ima a kabari kuma akwai azaba a kabari wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mai muwafiƙar karɓa tambaya zai zauna cikin ni'ima wanda kuma ya aikata ayyukan saban Allah ko kahirci bai samu damar karɓa ba to tun daga nan ya fara fuskantar matsala da fitina da tashin hankali sai inda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tattaunawa da yake yi da shi wannan mala'ikar da ya zo surar 'yan adam ɓangaren imani yace wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi ko an tumina bil qadari khairihi wa sharrihi wanda wannan shi ma ya kunshi al'amurra kama ainihi guda hudu mu yi imani da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye komi ma'ana Allah ya san komai yana da ilimi akan komi dunkule da kuma rabe Allah ya san komai saboda haka duk wani abu da zai iya samun ka kai dan adam Allah subhanahu wata'ala yana da masaniya ga abin nan gabani ya same ka wajibin ka kai ka yadda kalamun ce cewa haka ne Allah ya kaddara kuma kana fatar shi a mafi alkhairi a gare ka abu na biyu imani da cewa Allah subhanahu wata'ala ya rubuta a cikin lawul mahfuz cewa ga kaddara komai ga yadda komai zai kasancewa saboda mi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa harkon abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara talisawa shine alƙalami alƙalami sai ya ce mai ya rubuta duk abinda zai kasancewa rubuta bayan Allah ya talista shi sai ce me zan rubuta ya mahalicci na ya ce ka rubuta duk abin da zai kasancewa har zuwa ranar alkiyama sai alƙalami ya rubuta duk wani abu da zai waru har zuwa ranar alkiyama don haka arzikinka yana nan yana neman ka yadda yadda kake neman shi Allah ta'ala ya talita maka arzikinka shekara dubu hamsin gabanin a talita ka don haka babu makawa abin da Allah ya rubuta maka duk za ka samu sai ka samu in matsayi ne sai ka samu in arziki ne sai duk wani abu da Allah ya rubuta maka ba makawa sai wannan abin ka same shi to abu na uku mu yi imani da cewa dukkanin wani abu da ya faru cikin halittu to yana faruwa ne da san Allah subhanahu wata'ala babu wani abu da zai iya ficewa daga san Allah ya zama abin ya faru ba tare da Allah ya so ba saboda haka wato su musulmai sun haɗu ga baki ɗayansu sun tattaru akan kalmar masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun duk abinda Allah ya so shi bai kasance da Allah bai so ya kasance ba ba zai kasance ba sai dai nan wani abu guda da ya kamata mu lura da shi misali ƙaddarar shaidan ta tura mutum ya je ya yi sata an kama shi to an kawo shugaban kotu ya ce ma alƙali ai kai ya daɗe kaddara ta Allah ya kaddara in yi sata kaga wannan magana wai Allah ya so shi je ya sata nan ba ta da wani tasiri don zai mai dan mai da amsa irin tashi cewa to Allah da ya kaddare ka eh haka ne an yarda to kuma shi ya riga ya ƙaddara hukunci cikin littafin cewa wanda ya sata ga irin hukuncin da za a yi mai don haka yanzu magana insha Allah za a dakatar da ita sai a ɗauko abin da Allah ta'ala ya ce a yi na hukunci sai a yi maka to wannan kenan don haka yana daga cikin abin da an wajibi mu yi imani da shi'a abin da Allah so shi zai kasancewa abin da Allah bai so ba ba zai kasance ba abu na hudu shi ne mu yi imani da cewa shi Allah subhanahu ta'ala shi ne mai halitta ma'anar wannan cewa Allah subhanahu ta'ala shi ya talitta dukkan komai mu yi imani ga baki ɗayan halittar da ke akwai halitta ce ta Allah Allah ne subhanahu wa ta'ala ya so ya halitta ta wa khalaqa kulla shay fa qaddarahu taqdira Allah shi ya halitta komai kuma ya ƙaddara shi wanda ya so bayan Allah ya yi halitta sai ya kaddara abin kamar wanda ya so abin ya kasance sai kuma abin nan ya kasance to gaba ƙarshe da aka kawo annabi sallallahu alaihi sallam yana tattaunawa da wannan bawan Allah sai ya ce to tun da daidai ya ji komi ya tambayi shi eh ya karba to yaushe ne za a yi alkiyama sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce masa mal mas'ulu anna hadhi a'lamu min as-sa'il kai da kaka tambaya da ni da aka tambaya ba wanda ya yi wani ilimi ma'ana ni ban sani ba kai baka sani ba sai ce to tun da haka ne to ba ni labarin menene alamominta sai dan ambata mishi cewa za ka ga wadda suke matalauta ne makiyaya awaki waɗanda da ba mawadata ba to yanzu ga sun dawo cikin garuruka sun yi manyan gine-gine sun zama su ne mawadata sannan kuma bayi ko ɗiyan bayi su dawo su ne waɗanda suke da mulki na daga cikin alamominta akwai kuma bayyana dajjal akwai kuma fitowar rana daga yamma ta yau gabas wanda kusan kamar shi ne na karshe sanda za a rufe kowar tuba akwai dai kamar alamomi na alkiyama za su kai kamar guda goma ko sha ɗaya to bayan duk mun ji abubuwa na fa'ida waɗanda muka tattauna dangane da su a daidai wannan gaba ta bayanin imani da Allah ko rukunin imani da Allah to idan mun kalli hadisin ga baki ɗaya za mu fahimci akwai fa'idodi masu yawa waɗanda da mun karanta makamu kuma za mu iya fahimta fa'idojin suna da dama za mu ɗan ambaci wasu daga cikinsu in lokaci ya ba mu dama na ɗaya daga cikin fa'idodin da muka iya fahimta cikin wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da jibril a lokacin da ya zo masa cikin surar mutum ɗan adam to muna fahimtar kyaukyawar ɗabi'a ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gashi ya zauna tare da wannan bakon da ya yi kuma har ya zo ya zauna kusa da shi kuma annabi ce mai kai karaba ba haka kawai yanzu da ka zo dai ka zo ka zauna bai ce haka ba ya kyale shi ya zauna kuma ya fara a ainihi masa tambayoyi ba tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi mushi ko ya damu ba wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kankantar da kansa yana biyayya da ɗa'a ga Allah sau da ƙafa. mu ma yau dukkan wanda ya kankantar da kansa sai Allah maɗaukaki ya ɗaga darajarsa kada ka kalli cewa na ƙasa da kai bai yiwa kusa da kai bai cikin kyaukyawar ɗabi'a abu na biyu wanda muka iya fahimta mu samu fa'ida cikin wannan hadisi Shi ne halaccin zaman a ɗaliban malami kusa da shi kamar a ce ga ɗalibi ga malami ɗalibai su zo su zauna kusa da shi saboda ko da shi wannan bawan Allah ya zo sahabai suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga lokacin da ya zo shi kuma sai ya shiga cikinsu ya zauna ya ware yi masa tambaya kenan a shi malami har kullum yana tare da waɗanda suke matsayin ɗalibai ko almajirai masu ƙoƙarin samun wato ci gaban ilimi kamar yadda alhamdulillah ilimi dai ci gaba ne bayyananne ne a wurin musawa'un ilimin da muke rayuwa da shi na duniya da kuma ilimin addini kowa yana gwagwarmaya da ƙoƙarin bunƙasa iliminsa to fa'ida ta uku da muke iya samu cikin wannan hadisi za mu ga cewa su mala'ikun Allah yana yiwa a su zo da sura irin ta ‘yan adam saboda gashi ya faru jibril ya zo da surar ‘yan adam mutum ne mai tuha masu tsananin fari mai gashin kai mai tsananin baki kuma ba wanda ya san shi daga cikin su waɗanda suke zaune na sahabbai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam abu na hudu za mu ga muna samun fa'ida yadda ake yi ladabi da wanda kake ɗaukar ilimi a gurinsa jibril ya zo ya yi zama na ladabi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya fara yana yi masa tambaya a cikin ladabi ba wani abu na ta'annaci kenan yau in ka zo wurin malami domin neman a sanin wani abu tawaun fatawa ko ilimi akwai buƙatar ladabi amma wanda ya tabbata a hadisi ku darajanta waɗanda kuke koya ma ilimi su ma su darajantar da ku za ka ga wannan a baya akwai shi sawa'un a ɓangaren karatu ne irin mu ce na addini ko kuma ɓangaren karatun duniya amma yanzu za ka ga dukkan waɗanga ɓangarorin guda biyu akwai challenge in dai kai malami kake a aji kana karantarwa mai yawan ɗalibanka ba za su baka daraja da ta kamata ba shi yasa irin yadda ya kamata cikin hamzari su samu ganewa sai su gaza saboda ba su yi ladabi ba ba su yi da'a ba balle Allah ya sauƙaƙa musu samun wannan su samu comprehension cikin kankanin lokaci haka ma na ɓangaren ilimin addini da a baya yadda ake biyayya da ɗa'a a gurin malamai to yanzu ta ja baya kwarai mun ɗauki shekara kila 25 ko 30 a baya za ka ga dukkan masu karantarwa na makarantun ne kamar na islamiyya babu wani mutum kwaya guda da yake aiki a ƙarƙashin hukuma ana biyansa amma abin da yake nomawa na abinci ya wadatar da shi saboda 'yan makarantar da yake da su ba ɗaya rana guda za a je a nome duk gonakin da yake da in ma taki ne za a zo lokaci guda in ma za a fasa gona ne duk wani abu da za a yi za a zo ne a yi shi kai tsaye ka gani ko sai ya zama sun dogara da kansu kuma suna karantarwar kuma ba su damu da wani abu kuma shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya ainihi rike su ya ba su abin da za su rayuwa kuma ya zama ane musu da'a sosai amma yanzu duk da bangaren karatun addinin to za ka fahimci akwai challenge tsakanin mai koyarwa da wayanda aka koya ma kamin ka yi kokarin yi ma wanda za ka yi ma bayani ya ya aza maka tambaya bai iya hankuri in baka shi bayani ba sannan ya tambayi ka to yana hanzari da gaggawa sai ya yi maka tambaya to nan babban abin da muke fahimta wato shine akwai buƙatar ɗa'a da ladabi kamar yadda jibril alaihi salam ya koyar da mu abu na biyar da muka samu na fa'ida shine halaccin wato a yin tauriya kamar ya zan mutum ya zo sai ya ɓoye ai lokacin da ya zo bai ce mai ni jibrilu nike ba ko ba haka ba bai zo ya ce ni jibrilu ba ne gashi kuma yana cewa ya muhammad amma kuma bisa ga ka'ida masu cewa ya muhammad larabawan da suka yi to daga ƙauye suka cewa ya muhammad saboda ni suna da wani abu na nau'in ƙauyanci cikin ƙwaƙwalinsu to amma shi jibril bai zo ya bayyana cewa shi jibril bane kuma ya ci gaba da ya mai tambaya da sigar ya muhammad a gani ko to ana ce ma irin wannan tauriya bai bayyana kansa cewa ni wani bane kuma wannan ya halatta wata rana wani balarabe ya hito daga ƙauye ya zo ya tarar da annabi sallallahu alaihi sallama da shi da sahabbansa da shigowa ya sallama sai ya ce ayyukun muhammad cikin kuwaye ne muhammad ba wai ya ce rasulullah ba tun da su ɗabi'a ce ta larabawan ƙauye sai annabi sallallahu alaihi sallama ya karɓa masa da irin abin da ya haɗe ya ce ha'um kamar yanzu da hausan mu in ka ce kai ne sai ka ce na ɗagan ma'ana na ɗagan doki gani <laughs> sai a dabi sallallahu salama ya ce bai ha'um gani to kaga shi annabi sallallahu alaihi ba baya fushi ko an masa ba daidai ba to ba zai abin nan ya yi fushi ba kaga gashi an ce mai ya Muhammad kuma bai damu ba to abu na shidda da muka samu na fa'ida shine falalar da a cikin musulunci saboda mi gashi an yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam cewa mi an musulunci sai ya bayyana cewa abinda an musulunci ka shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ka tsaye da sallah ka yi azumi ka ba da zakka ka yi hajji kai tsaye ga falala ta bayyana wanda za a samu bunƙasar tattalin arziki cikin wannan addini na musulunci musamman nau'in ɓangaren zakka da Allah ya samu wadata na ba da zaka to da kaga ana samun sauƙin raɗaɗin talauci kwarai abu na bakwai wanda muka iya samun fa'ida mun gano mina na an rukunan musulunci waɗannan guda biyar ɗin waɗanda shi a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ambata cewa an gina musulunci a kansu abu na takwas wanda muka iya samun fa'ida za mu fahimci falalar sallah sallah tana da falala tana da muhimmanci na daga cikin falalar sallah duk wanda ya yi tsaye <clears throat> yana yin sallah kamar yadda Allah ya hora kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya yi umarni a yi sallah kamar yadda malamai magabata suka karantar da a yi sallah za ka ga wannan sallar ta zama masa dalilin kariya akan hannuwarsa da aikata saɓon Allah sai zan sam shi ba shi ba saɓon Allah sannan abu na tara kwaɗaitarwa game da tsaye da ita sallar bayin sallar ba a'a tsaye da sallar ka yi salla cikin lokacinta ka yi salla ka san hukuncin salla. ka yi salla cikin natsuwa ba ya zama ba ka salla a zuwa sai da la'asar ba ka la'asar sai da magariba ba ka magariba sai da isha ba ka isha sai asuba to abu na goma wanda watakila kuma insha Allah bisa gare shi ya kamata mu dakata saboda lokaci to abu na goma wanda muka iya samun fa'ida a cikin wannan hadisi shine cewa idan mutum ya bar abu guda daga cikin waɗannan rukunan musulunci guda biyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata tun da dama dai su biyar ne kuma su ne gimshikan musulunci ko shika-shikan musulunci to da zarar mutum ya bar guda ya yi watsi da shi da zai yi imani da dukan ya yadda Allah shi cancanta abauta masa annabi sallallahu alaihi wasallama manzansa ne sallah zakka eh, azumi duk ya yadda amma bai yadda da haji ba to kaga wannan kuma musulunci bai tabbata ba nashi da zarar dai mutum ya rasa ɗaya imani da ɗaya to baya da musulunci nan mun samu wannan fa'ida a cikin karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya fa'idojin suna da yawa to amma dai insha Allah ne ya kamata mu tsaya saboda lokaci kuma mu daurari wani lokaci na gaba wanda zamu zo don mu kulle darasinmu na hudu wanda wannan shine darasi na uku da muke da shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala shi muna muwafaka da dace babban abin da ya kamata mu gane ɓangaren darasi ko karatu irin wanga zamu mu haɗu ne gaba ɗaya mu yi shi yana yiwa ni mai karantawa ko da da lafazin yaren da naka amfani da shi in wani abin da na yi kuskure ko yana yiwa wani daga cikin waɗanda Allah ya sa suke zaune sai ya fahimci inda na karanta ba daidai ba ko da na yaren larabcin ko da na yarenmu na hausa sai a gyara saboda ni in an bar ga wani ɗan abu da an ka samu na kuskure muka tsaye da shi kenan an tsaye da shi akan a kuskure ko kuma a kan ɓanna ko to Allah ya aza mu ga daidai kuma Allah ya sa mu aikata daidai kuma Allah shi muna muwafaka Allah ya ba mu iko mu daure mu jure mu dage mu yi tayi a yadda Allah ya so insha Allah nan ya kamata mu dakata su bayanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk